Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan dare ranar bakwai ga watan Afrilun shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 25, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a sashen hausa na voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makiri ne tare da nazir ahmad hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci to ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji wato wakilinmu a jamhuriyar niger haruna mamman bako inda ya shirya mana rahoto akan ranar kiwon lafiya ta duniya a najeriya kuma gwamnatin ƙasa ce ta ba da kayan agaji ga waɗanda rikicin ila ife ya rusa da su a jihar adamawa kuma wato 'yan kristan jihar ne suke wato zanga-zangar lumana kenan waɗanda suka yi ibada a kudus suna yin wannan zanga-zanga ne don nuna fushinsu akan wasu kuɗaɗe da ya kamata a basu wanda hukumar kula da masu ziyarar ibada ta jihar ta ki basu bayan haka kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma sauran duniya baki ɗaya amma duk sai bayan kun sha labaran duniyar. Assalamu alaikum masu sauraro. Harin da Amurka ta kai kan ƙasar Siriya da makamai masu linzami a matsayin martanin harin makami mai guba da Siriya ɗin ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fararen hula har ɗari na barazanar kawo cikas a dangantakar da ke tsakanin Amurka da Rasha wacce take babbar ƙawa ga gwamnatin Siriya da ake zargi da kai harin na iskar gas mai guba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya faɗa a safiyar yau Juma'a cewa wannan hari zai iya zama kalubale ga dangantakar da ke tsakanin Amurka da Rasha kuma saɓawa dokar ƙasa da ƙasa ne kamar yadda shugaban Rashan ya bayyana a wata sanarwar da ya bayar a fadar gwamnatinsa. A wani matakin mai da martani ga harin da Amurkan ta kai kan Siriya. rasha ta ce ta janye yarjejeniyar da ke tsakaninta da amurka na kara lafiyar jiragen sama na amurka da ke shawagi a sararin samaniyar siriya domin kaucewa hatsarurrukan da ke iya jawo kacece kuce a tsakaninsu jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a wani zaman tattaunawa na gaggawa da aka yi a majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a cewa mai yiwuwa ne shugaban ƙasar siriya bashar al-assad na wasa da hankalin rasha ta hanyar ɓoye makamansa masu guba daga idon rashar wanda kuma ka iya zama wani dalili da ya sa rasha ke baiwa siriya taimakon sojoji akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a yau juma'a birnin stockholm na ƙasar sweden lokacin da wata katuwar mota ta afka cikin wani babban kanti firaministan ƙasar sweden wato stefan loven ya ce sun tabbatar da halin na ta'addanci ne hotuna na wurin da abin ya faru sun nuna katuwar motar da aka yi amfani da ita a wajen kai wannan farmaki ta wani kamfanin giya ne mai suna wato spain drafts wacce aka ce an sace ta da safiyar yau ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc dubban mutane masu zanga-zanga da suka hada kusan dukkanin jinsunan bil'adama na kasar afirka ta kudu ne suka yi tattaki a yau juma'a a wurare daban-daban a fadin kasar don neman shugaban kasar jacob zuma ya sauka daga kan mulki jami'ai sun bayyana cewar akasarin tarurrukan dai an yi su lami lafiya ko da yake kafofin watsa labarai na wuraren da abin ya faru sun ce 'yan sanda sun harba harsasun roba a kan wasu magoya bayan zuma a tsakiyar birnin johannesburg a birnin cape town kuwa sanannen shugaban addinin nan na kasar archbishop desmond tutu shi ma ya fito ya nuna goyon bayan shi ga masu son ganin an sauke zuma daga kan kujerar shi ta mulki shugaba zuma ya jima yana shan sukan lamiri saboda hannunsa a cikin abubuwan asha na cin hanci da rashawa masu yawa amma matakin da ya ɗauka na korar ministansa na kuɗi mai farin jini a idon mutane da kuma garan bawul ɗin da ya yi wa majalisar ministocinsa sun taru sun ƙara ƙarfafa wa gwiwar mutanen da suka kira a yi wannan gagarumar zanga-zangar ta yau juma'a. ƙasar amurka ta ɗauki matakin farko na ƙarfafa matakan horar da iran ta hanyar kakaba sabbin takunkumi akan wasu mutane goma sha uku da kuma wasu cibiyoyi goma sha biyu masu zaman kansu waɗanda suke da hannu a shirin tehran na kira makami masu linzami da kuma masu goyon baya masu goya musu baya a gaba wato a um, gabar ta tsakiya cikin waɗanda aka tunkara sun hada ne da cibiyoyin da ke baiwa iran goyon baya a china da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa waɗanda suke aiki don taimakawa tehran ta sami kimiyya da kuma kayan aiki da ake bukata wajen ci gaba da shirin makamai masu linzamin ma'aikatar bitar malin amurka ta ce an ɗora takunkumi ne a kan ɗaiɗaikun mutane da kuma cibiyoyi da suke aiki da dakarun juyin juya hali na iran da kuma wato ƙungiyar 'yan tsagerun 'yan ƙasar libanon wato hezbollah wannan sanarwa da aka bada a yau juma'a tana zuwa ne bayan da jama'an amurka suka bayyana cewa matakan na matsayin wato ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi na waɗanda suka hada da tuntubar manyan ma'aikatun tsaro na amurka da kuma wato ƙawayenta amma jami'an sun ce wannan al'amari ya faru ne sakamakon gwajin wani makamai mai linzami da iran ta yi a ranar 29 ga watan janairu wanda yake bijirewa sulhu da majalisar ɗinkin duniya ya shirya na hana irin gudanar da irin waɗannan gwaje-gwaje. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka birnin washington dc tumadalla ranar bakwai ga watan afrilu rana ce da sashen kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya ware don faɗakar da al'umma akan muhimmancin kiwon lafiya a jamhuriyar niger ministan kiwon lafiyar ƙasar dr idi kalla mai nasara ya yi wa al'umman ƙasar ta Nijar wato jawabi akan take na wannan shekara mai cewar batu na damuwa ku bari mu tattauna. Daga jamhuriyar Nijar ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Shi dai sha'anin damuwa ko na razana yana samo asuli ne daga rashin kyaukyawan yanayin rayuwa haka ma da talauci da fatara da wariya da nuna ma jama'a bambancin jinsi ko bambancin launin fata ko matsanancin sha'anin aiki kuma akan haka ministan kiwon lafiyar ta jamhuriyar Nijar na cewa. Mesdames, pourquoi la dépression constitue t de développement pour Shin kun san domin ni razana ko damuwa ke kasancewa wata barazana ga kasashe masu raunin tattala arziki kamar jamhuriyar Nijar domin ita razana ko damuwa ba ta bar babba ba ta bar karami ba. Hasali ma tana haddasa matsaloli a cikin iyali da hanawa mutum yin aiki ne da kullum. Haka ma razana ko damuwa tana sawar mutum ya kashe kansa wanda ma shine a sahu na bi na yawan mace-mace a duniya na mutanen da ke da shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da tara. a duniya. Lequel représente désormais la deuxième cause de décès chez les personnes de 15 à 29 ans. A lokacin da na tuntubi Malam Hassan Haruna mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar asibitin birnin Kwanni ya yi mini karin bayani game da wannan ranar ta yau ta kiwon lafiya ta duniya musamman mutanen da ke cikin halin damuwa ko kuma razana a ko'ina suke a faɗin duniya. Yau ne ƙungiya ta duniya ta lahiya ta keɓe don kula da lahiya. To in ka ce lahiya aka ce uwaji jiki don duk abin da ake yi duniya inda babu lahiya ba zai samu ba to a yau bana eh, wannan rana muna tuna da wannan mutane wanda suka razana sai akwai watan da cikin rayuwar duniya so razana waɗannan mutanen rayuwar duniya ma ba ta ce musu komi su ganin suke ma da rayuwar san batta da unhwani to waɗannan mutane ne wanda duk abin da ka ka musu zance suna dibin kamar kawai ba daidai ba ne su ne yau ake tuna da su domin su ma a samu a ba su kwarin gwiwa a so su a lokacin nan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako a ƙasar najeriya kuwa gwamnati tarayyar ƙasar ce ta ba da kayan taimako da suka kai na miliyoyin nerori ga waɗanda rikicin ila ife ya rusa da su wakilin hassan umaru tambuwal ya halarci bukin bada kayan agajin ga rahoto kuma da aiko mana Gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa jama'ar garin Ile Ife da rikici ya shafa taimakon kayayyaki na miliyoyin nerori shugabar hukumar kula da 'yan gudun hijira masu neman matsuguni da waɗanda ke neman mafaka a fadar shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Sadiya Umar Faruku ta bakin kodinetan hukumar ta kudu maso yammacin Najeriya Mrs. Margaret Okeko ce ta mika taimakon kayayyakin ga masu buƙatar. So the commission and the honorable federal commissioner is very aware of it and we look into these durable solutions for Hajiya Sadiya Umar Faruku ta ce hukumar da shugabar hukumar suna sane da matsalolin da mutanen Ile-Ife suke fama da su kuma suna kokarin nemo wa mutanen na Ile-Ife mazlaha. Hajiya Sadiya Umar Faruku ta ƙara da cewa wannan taimakon kayayyakin zai taimaka wa waɗanda rikicin ya shafa don su sami sauki kana ya rage musu zafi da raɗaɗin rashin da sun kai da take ƙaddamar da rarraba kayayyakin uwar gidan Oni na Ife Oba Adeyeye Egunwosi ta ce a halin yanzu zaman lafiya da haɗin kai suke bukata a garin na ile Kayayyakin da an ka baiwa mutanen na ile dai sun haɗa da shinkafa, wake, garin kwaki, manja da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida hassan tambuwal a jihar adamawan najeriya kuma mabiya addinin krista da suka je ziyarar ibada a kudus sun yi zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu akan wasu kudade da ya kamata hukumar kula da masu ziyarar ibada ta jihar adamawa ya kamata ta basu wakilinmu a adamawa ibrahim abdulaziz ya shirya mana rahoto akan haka wannan ne ma dai karo na uku da masu ziyarar ibada fiye da ɗari uku ke ma gudanar da irin wannan zanga zanga lumana domin nuna fushinsu game da rashin biyan su su da suka makale a hukumar kula da masu ziyarar ibada ta jihar adamawa kamar yadda ma bayanai yake nunawa kudaden sun ko shafi kudin abinci ne da ake badawa na dalar amurka ɗari biyar ga kowane matafiyi to amma har suka je suka komo da kasar isra'ila ba a ba su koda kwandala ba yau fiye da watanni hudu da suka shuɗe da yake jawabi ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar wanda jigo ne ma a kungiyar kiristocin najeriya ta kan kuma ɗaya daga cikin limaman addinin kirista a jihar apostle paul adamu ya ce sun magaji da wasan ɓoyen da ake musu game da kudaden nasu wanda don haka ne ma suka fito domin su nuna fushin fushinsu idan lalle gwamnati ta riga da bada kuɗin nan na ba kuɗin bta ba ma jama'a ta fito ta ta yi bincike a bot nan inda kuɗin ya shiga ta karba ta ba jama'a in gwamnati ba ta bayar kuma gwamnati zai ma haɗa mu faɗa da juna domin wannan fada da juna ne shine abin da muke son gwamna ya yi cikin gaugawa eh, domin ba mu so mu samu akasi da shi kamin lokaci na gaba yawa so abin da muke so shine gwamna ya yi kokari ya biya wa mutane al'umma domin wannan abin ta shafi al'umma ne su ma dai mata fa ba a basu a baya ba inda wata da ta je ziyarar ibadar wanda ma kansila ce a karamar hukumar mayar balla mrs bilhatu titus ta ce wasu su da dama sai da suka ci bashi da alkawarin cewa za su biya da zaran sun komo gida ni ina tsaye a madadin yan uwana mata mun sami kan hali mafi yawa waɗansu ni da nike magana ma ga uwar yaya ga gwamruwa ga kuma na tafi na bar gida na karbi bashin kuɗi na bar na dawo na samu kuma eh, dama ina in na zo na samu bta na zan ba yara su koma gida ban zo na samu ba eh, eh, sanan kuma an zo an ce an bayar an bayar kuma ina ya aje ina yake da ba zai fito ya mana bayani ba. To sai dai kuma a martanin da mai da baban sakataren hukumar kula da kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar Isra'ila rabaran Mayu Jinga ya ku tabbatar da cewa cikin masu ziyarar ibada 667 na jihar fiye da mutum 300 ba samu kudaden su ba batun da ya ce rashin kuɗi ne ya jawo haka. Dan wani ba wanda aka tilasta shi tafiya babu. sun san cewa akwai ma'aikatan gwamnati wanda ma ba biya su ba saboda haka sai haƙuri ba batun wata ne nawa ba akwai gwamnati akwai ma'aikatan gwamnati wanda ga nan da employment da su ba kuɗi kuma kowa ya san cewa ba kuɗi muna kan roko akan cewa a biya sannan muna kan rokan local government da suka rike mana kuɗi akan domin mutanen su hamsin da bakwai da ba samu sun tafi ba wawa sauran su muka ce suma su dan release mana kuɗin nan 49 eh, million so at least we can settle this sannan wa'annan mutane su ba su tafi nan ba za mu sake sa su a cikin list ɗinmu domin su ta yi. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz wa'idan shirye-shirye dai na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 4:44 a nan Washington DC. to lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma sauran duniya baki ɗaya amma kafin nan bari mu ɗan shakata da wannan faifai bisa inji. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to uh, kamar mun samu wani a uh, kan layi mun samu wani daga jihar kaduna wani ne a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amma alaikum salam wani ne? Baba ya kuma sai suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To bismillah Alhaji Musa. To alhamdulillah mu za mu kira ga shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari. Muna kira gare shi tabbatar da waɗannan da suke jikin su waɗanda suke bibiye da shi to yanzu garan bawul a cikin wannan al'amari saboda mun ga yanzu ka ga misali kamar gwamnan babban bankin najeriya menene menene makasudin barin shi akan wannan kujera tashi ya kamata waɗanda suke wa malam muhammadu buhari wahala a siyasance ya kamata su za a janyo a ba irin wayannan mukamai domin an ce alhaji to koda koda ba su da kwarewar da za su koda ba su da kwarewar da za su yi wannan aiki ma a ba su na eh san ladan siyasa a duniya ake biyan shi ya kamata wanda suke mai wahala dan a mutu ko a rai ya kamata a ganyo su a basu mukamai a cikin wannan gwamnati da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Neja Najeriya wani ne a jihar Neja? Ibrahim ne daga Neja. To bala Ibrahim bismillah. To ni dai ra'ayina shine Janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasarmu na Najeriya Allah ya ƙara mai lafiya. Amin. ra'ayina kenan to mun ko gode malam ibrahim a takaici a gurguje bari mu je jihar sokoto wane ne a sokoto eh, assalamu alaikum amma alaikum salam um barka da aiki yawa yawa suna na aminu dan katina amma na zan yi amfani da wannan damar domin in kira da ainihin ah, ma'aikatan lafiya musamman ma na jihohi ya kamata a ce tun farga wajen kula da lafiyar al'umma a musamman abin da ya shafi cuta ta sankara ganin irin yadda take matukar illata al'umma a musamman ɗan jirgin suka kama da ita da rasa rayuka su ya kamata ce sun taimaka musamman wajen samar da ingantattun magunguna da za a shawo kan cutar da eh, su ina muku fata da kare ya gode mai magana a nuna ɗan kaduna ma na kuɗa shafi. to mun gode kwarai eh, malam aminu bari mu je mu koma jihar kaduna. Babu ya ko makeri barka da yammaci. Yawwa. To suna Murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tare Najeriya. To Malam Murtala. To ba biya kuma ina fara da maka ta'aziyya Allah ya sa ya huta. Sannan kuma eh, abin da ke damuna shine cewa gaskiya ga 'yan majalisun na ba 'yan majalisar dattawa ba na ƙasa dai so lower chamber kenan tunda muka zaɓe shi gaskiya ni fa ban taɓa ganin shi a garin mu na mu ba haka kuma na jihar mu na Kaduna shi ma ne wakiltar mazaɓan mu fa gaskiya ga abubuwa sun dade ga damuna ya zo ga zafi ya zo ana neman magunguna da sauransu har yanzu dai mu ji me suke mana ba kuma ina ƙara ba jam'iyyar APC ta jihar Kaduna gaskiya su haɗa kansu saboda abin da ke faruwa sai su lallace muna so da su haɗa kansu don su ci nasara a tashi lafiya. Amin amin mun gode kwarai daga je bari mu je jihar Nasarawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Usman dan Hajiya ne daga Nasarawa. To Usman dan Hajiya. Bismillah. Yawwa damuwa na shine. da Allah muna nema taimaka muna maganar matsalar abincin na yayi yawa a Najeriya. da Allah taimaka rige mana farashi a gaya ma shugabanninmu. To masha Allah mun gode kwarai da fatan ma mahukunta na sararin wannan kiran da kai. Allah taimaka abin ya yi matsala da yawa. To mun gode. Ni ne dan hajiya daga lafiya jihar Nasarawa daga tudun Gondara. Yawa to mun ko gode. Bari mu je jihar ah, Gombe. Wane ne a Gombe? Na'am, wanda yake Gombe baban gida talibi ne daga daɗin kowa. To. ba. Yawa. Yawa. Adala ni a nawa ra'ayi muna kira ga ainihin mu ma sanatan mu wanda yake wakiltar Gombe ta tsakiyar mato ma'ana sanata ɗan Juba Goce. Mm. Mu ma a nan yankin mu gaskiya mu ma tunda muka zaɓe shi dai ba mu sake ganin idon shi ba saboda haka akwai abubuwan da ya kamata mu ma ya zo ya dan ƙara taimakawa ya duba ya sake ya inganta mana yankin mu. to mun ko gode a baban gida ɗalibi bar mu je abuja tarayyar najeriya hello wane ne abuja sunan abdullahi baba gali ina kira daga toto local government to eh, bismillah abin da magana da ke da shi zan fara ne da Allah ina son gwamnatin tarayya hmm. ya magana da gwamnatin jihar nasarawa saboda yanzu fa wata goma sha biyu kenan salari sai percentage hmm. da Allah wannan kudin na Paris Club da an ce za a bayar nan da Allah ina kira da gwamnatin tarayya kan ba da wannan kudin nan kun ba an daidaita ba to mun gode kwarai kuma Allah ya kara ma shugaban kasar mu lafiya amin amin amin bari mu je jihar Bauchi Assalamu alaikum baba Yakubu yawwa wani ne a Bauchi Sama'ila ya sa. to Sama'ila bismillah malam Sama'ila kafin ma da karamar hukumar ganjo jihar bauchi to bismillah uh, ma ismaila ya aiki na ce a yau na shine to ina kira ga gwamnatin najeriya gwamnatin shugaban kasa shugaba muhammadu buhari shugaba mai adalci to muna kira dai har yanzu muna ƙara jan hankali ne akan shugabanninmu sanatocinmu nan ne da suke an bashi matsaloli akan harkar mulki mm. a gaskiya su duba dai halin talakawa suke ciki domin muna buƙatar gwamnati shi kansa shugaban ƙasa ya duba kama abin da ya shafi harkar man fetur don Allah inda yadda za ya ɗan rage harkar man fetur domin talakawa su samu sassauci yawa yawa mun gode malam Sama'ila bari mu je Adamawa wani ne a jihar Adamawa a wane ne a jihar Adamawa to da alamar malam na adamawa layinka ya katse um, to a jama'a kamar yadda muka kuka sani yau juma'a rana ce da muke ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinka aka abubuwa da ke faruwa a yankunan ku to gashi ma an riga daga min hannu daga nan za mu takaita daukan kira yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin wasanni. Wasanni a takaice. makonni bakwai kenan da aka fara gudanar da kaka'ar kwallon kafa na wannan shekaran na laliga liga a kasar jamhuriyar kamaru an da kungiyar kwallon kafa na ums ta dauki matsayi na farko akan allon wannan shekarar da maki goma sha biyar wanda kuma ta zo na biyu ita ce kulab din kwallon kafa na edan da maki goma sha hudu sai kuma wanda ta biyo na uku ita ce kulab din kwallon kafa na cotton da garwa wanda take da maki goma sha biyu wanda suke na a jallayi kuma na goma sha shida ita ce kulub din kwallon kafa na New Star da maki bakwai sai kuma wanda take da matsayi na goma sha bakwai ita ce kullum kwallon kafa na Rasen da maki shida sai wanda ta zo na goma sha takwas ita ce kullum ɗin kwallon kafa na Lyon Blese da maki hudu kocin kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru inda mutabus Lions Ugo Bros ya nemi gafara a gaban shugabannin ƙungiyar kwallon kafa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru na irin kalaman da ya yi har ma ya ce zai kwashe nashe nashe ya bar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru amma yanzu ya ce ba zai je ko ina ba ita ma hukumar kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru fikafut ta yi masa afuwan mahama awal garba muryan amurka daga kasar kamaru yanzu kuma sai shirin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar amurka ta kakaba wasu kamfanoni da kungiyoyi 30 da kuma mutane goma takunkumi a wasu ƙasashe a karkashin sharaɗin nan da ya hana yaɗuwar makaman nukiliya da aka fi dangantawa da iran da koriya ta arewa da kuma siriya wannan takunkumi zai kai har tsawon shekaru biyu amma kuma ba zai shafi mutane da kamfanoni da ƙungiyoyin waɗannan ƙasashe ba kuma takunkumin sun himmatu wajen ganin amurka ta cima muradinta a ƙarƙashin shirin da aka tsara da iran an kakaba wani gungun wasu ƙungiyoyi da mutane takunkumi saboda sun yi safaran wasu kayayyaki masu haɗarin gaske zuwa iran domin faɗaɗa shirin nukiliyanta mai nau'in nan na ballistic akwai kwararan hujjoji da ke nuna cewa iran na taimakawa 'yan kabilar huthi da ke yamal da makamai masu linzami wannan mataki ba abin da zai haifar illa ya ƙara dagula al'amuran tsaro a yankin amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai domin ganin ta tunkari shirin nukiliyan na iran za kuma ta saka takunkumi akan duk wata ƙungiya ko kamfani ko wani mutum da yake da hannu wajen tallafawa wannan shiri a ƙarƙashin dokar amurka baya ga haka kamfanoni da kungiyoyi da mutane tara aka saka wa takunkumi a iran da korea ta arewa da kuma siriya an saka musu takunkumin ne saboda bayanai masu karfi da aka samu wadanda ke nuna cewa sun saka hannu a hada-hada ko kuma cinikayyar da ka iya taimakawa shirin mallaka makaman kare dangi ko kuma yada makamai masu linzami waɗannan ƙa'idoji da za a lissafa sun fara aiki tun ranar 21 ga watan maris sun kuma hada da ƙa'idojin da aka gindaya na cewa babu wata ma'aikata ko sashen gwamnatin amurka da zai sayi ko kuma ya ba da kwantaragin sayan kayayyaki daga waɗannan kamfanoni ko ƙungiyoyi da aka saka wa takunkumin har sai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka ya yanke shawarar sauya hakan sannan ƙungiyoyin da kamfanonin ba za su ci gajiyar wani shiri da gwamnatin amurka ke yi na tallafi ba har sai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka ya sayo shawara kan hakan sannan an soke duk wata hudda cinikayya ko ta aiki ko ta samun bayanai ko ayyukan da suka shafi tsaro waɗanda ke ƙarƙashin ƙa'idojin da ke lura da fitar da makamai zuwa ƙasashen waje baya ga haka an soke duk wani lasisi da ke baiwa mutum ko ƙungiya da mafitar da kayayyaki da ake sa ido a kansu wato daga nan amurka wala allah lasisin sabo ne ko kuma an sabunta shi ne ko kuma dama yana aiki wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar madalla yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice harin da amurka ta kai kan kasar siriya da makamai masu linzami a matsayin martinin harin makami mai guba da siriya ɗin ta kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fararen hula kimanin ɗari na barazanar kawo cikasa dangantakar da ke tsakanin amurka da rasha wacce take babbar kawa ga gwamnatin siriya da ake zargin da kai harin na iskar gas mai guba shugaban rasha vladimir putin ne ya faɗa a safiyar yau juma'a cewa wannan hari zai iya zama kalubale ga dangantakar da ke tsakanin amurka da rasha kuma sabawa dokar ƙasa da ƙasa ne kamar yadda shugaban rashan ya bayyana a wata sanarwar da fadar gwamnatinsa ta bayar a wani matakin mai da martani ga harin da amurka ta kai kan siriya rasha ta ce ta janye yarjejeniyar da ke tsakaninta da amurka na kare lafiyar jiragen saman na amurka da ke shawagi a sararin samaniyar siriya domin kaucewa hatsarurrukan da ke iya janyo cece kuce a tsakaninsu. su Akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a yau Juma'a a birnin Stockholm na kasar Sweden lokacin da wata katuwar mota ta afka cikin wani babban kanti. Firaministan kasar Sweden Stefan Löfven ya ce sun tabbatar harin na ta'addanci ne. Hotunan wurin da abin ya faru sun nuna katuwar motar da aka yi amfani da ita wajen kai wannan farmakin ta wani kamfanin giya ne mai suna Spendrops wacce aka sace ta da safiyar yau. kasar Amurka ta ɗauki matakan farko na karfafa matakan horar da Iran ta hanyar laƙaƙaba mata sabbin takunkumai akan wasu mutane goma sha uku da kuma wasu cibiyoyi goma sha biyu masu zaman kansu waɗanda suke da hannu cikin shirin Tehran na kera makamai masu linzami. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a wannan shiri da muka gabatar a nan sashen hausa na murya amurka musamman naziru ahmad hausawa da ya taya ni muka gabatar da wannan shiri da wanda ta haɗa shiri kuma ta bada umarni sa'ida hamdun da kuma injiniyanmu na wannan dare wato jim hammond baba ya kuma makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alheri da nasa amin summa amin